Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa Alifan Tami wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. A'udhu billahi sami'il alim min ash rajim. Bismillahir rahmanir rahim.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu Allah ya sa mu a cikin bayin da za a 'yanta zuwa ga aljanna a cikin wannan wata mai alfarma yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha shida a wannan wata na ramadana hijira ta manzon tsira a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar gabanin fara karatu akwai hali na 'yan uwan musulmai da ke ciki a gaza Ah, ga duk wanda ke bin labarai ya san abubuwa da ke faruwa kwanaki kamar guda biyar dinnan akwai abin tausayi ga musulman da ke gaza ah, irin yadda kasar isra'ila ke ta halakar da yara da mata ƙanana tsawon kwana biyar abin nan ba kafkaftawa a cikinsa ana cikin halin jarrabawa mai tsanani kuma wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz hamid ba a musu wannan ta kowane bangare kawai sai don imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jarrabe su ne don sun yi imani da shi subhanahu wa ta'ala kula ga wannan akwai matukar bukata don Allah mafi kankantan gudumawa da zamu mu ba su a yanzu mafi kankanta shine na addu'a kasawa ta kai kasawa cin amanan yan uwantaka ya kai cin amana in aka ce mafi kankantan mun gagarayinsa addu'ar da ba bukatan ka kashe kuɗi a cikinta ba bukatan ka a zubar da jininka ko ka zubar da jinin wani lokacin buɗe baki ka yi addu'a tsakanin kiran sallah da sada ya kama ka yi addu'a lokutan karban addu'a ne lokacin da ruwan sama ke sauka yi addu'a da damuna muke ciki zakara idan ya yi cara kai addu'a wannan addu'a Allah na karbanta mu tashi a ƙarshen dare muna ibada thuluthul lailil akhir awqat na ijaba ne lokuta ne da Allah subhanahu wata'ala yake karban addu'o'i da Allah mu kaskantar da kai mu taimaka musu da addu'a ko da ɗazun nan bai wuce awa ɗaya ba daga inda nake maganan nan ake hada waɗanda aka kashe a cikin 'yan sa'o'i da suka wuce akwai akalla mutum 135 kuma dukkaninsu babu wanda ya san me ya faru kawai wani saɓani ne ya faru da wasu 'yan hamas kaɗai da kuma 'yan isra'ila su kuma suka zo suka huce dukkan shirin su akan talakawa a daidai watan ramadanan nan ba a cikinsu suna azumi babu suhur babu buɗe baki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وغند سكي إيماني وعملوا الصالحات لكم أيكا نقري سندخلهم ذا مشقدسوا jannatin cikin aljanna mataki mataki da kuma koramai na aljanna ko kuma lambunan aljanna tajiri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana cikin waɗannan lambuna na aljanna din khalidina fiha suna masu dawama a ciki abadan har abada dindindin wa'adallahi haqqa alqawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila shin akwai wanda ya kai Allah gaskiyar labari babu jiya mun yi karatu akan sharrin shaidan da irin matakai da shaidan yake iya bi don ya halakar da kai ya halakar da ni ya halakar da su kamar yadda qur'ani ya faɗa cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah shaidan zai ta iya kokari ya gaya ya batar da mu daga cikin canja halittar Allah wani ɗan uwa ya turo takarda ya ce babu laifi a ƙara wasu misalai na yadda shaidan ke samu canja halittar Allah ya ce kamar misalin bleaching mutum baki ne sai je yana kokarin shafa mai sai ya koma fari ko mace fara ce baka ce sai ta yi kokarin sai ta koma fari bayan ba haka Allah subhanahu wataala ya halicce ta ba akwai misalin maza masu yin tatu a hannunsu wanda za ga mutum ya je an masa ado ya koma baki kirin hannun nasa mafiya yawa turawa sun fi aikata waɗannan da waɗanda suke wasannin guje-guje ko wrestling ko kwallon ƙafa, su suka fi ɗaukan wannan a matsayin sana'a haka maza masu aske gashin gira da masu yin artificial wushirya mutum ya je ya cire gashin giransa ko kuma a masa wushirya artificially da kuma zane na kabila wato irin na al'ada kowa da irin nasu akwai yarbawa irin nasu daban kanuri irin nasu daban fulani irin nasu daban hausawa nasu daban kuma abin takaici hausawan kano nasu daban da na katsina na katsina daban da na kaza fulanin adamawa nasu daban da na gombe na gomben daban da wanda suke cikin duku na duku ma daban da na faɗa duka haka shi ya ta da mu da wahalhalu da dabarbaru irin nasa wannan su ne irin sharri na shaidan waɗanda suka yi wa shaidan biyayya a cikin manyan ababe da ke da alaka da aƙida Allah ya ce ulaika ma'awahum jahannam su ne mako su ta jahannama wala yajiduna an hama isa ba su samun matsira ko makubuta daga sharrin shaidan za ba su samun wajen gudu ko wajen tsira daga azabar Allah subhanahu wata'ala mahisa shine mafaka ko matattara yau kuma sai qur'ani ya dawo da hankalin maganar zuwa ga 'yan aljanna a ayar farko walladina amanu lalle ne wanda suka yi imani wa amilu salihati da ayyuka na kware sanu da khiluhum Allah ya ce za mu shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu lambuna da ke cikin aljanna wanda korama ke gudana a ciki khalidina fiha abada za su dawwama a ciki dindindin shi yasa idan bahaushe ya ce maka dindindin ka san me yake nufi a yau sai Allah ya dada magana akan me akan aljanna jiya an yi magana akan wutar jahannama da wannan malamai ke cewa shi yasa ka'idan wa'azi kada ya zama kullum wa'azin mutum faya ne wuta ne kullum aka taba babu daɗi a'a jahannama ne a'a kaza sa'ir ne a'a laza ne ko kuma kullum wa'azi kadai ya kare kan azaba suka ce kuma kada ya zama wa'azin mutum kullum kawai rahama ne babu labari sai aljanna idan ka yawaita wa'azi kan azaba kadai baka maganar rahamar Allah sai sa mutane su dai bi tsammani daga rahama idan wa'azi ya koma kawai rahama ne kadai sai sa mutane burace burace babu aiki baka ka iya wa'azi shine a taba azaba a taba rahama a kira aljanna a kira wuta a kira rahamar Allah a kira azabarsa haka shine siffar wa'azin annabawa wa ma nursalul mursalina illa mubashirina wa munzirina dukkan manzanni wa'azinsu shine bushara ga wanda ya bi Allah aljanna gargadi ga wanda ya saba wa Allah wuta haka kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina don haka wa'azin annaba da manzanni shine akwai bushara in ka bi Allah aljanna akwai gargadi wanda ya saba wa Allah wuta jiya mun gama karatu akan jahannama aka kira jahannama wa la yajiduna anha mahisa ana sa aya sai aka ce na amanu wa amilus salihati sannan an dawo da maganan kan bushara waɗanda suka yi imani da kuma ayyuka na kwarai a aqidar ahlus sunna ba a taɓa raba imani da aiki malamai suka ce imani babu aiki yaudara ne aiki babu imani yaudara ne da wannan alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alaihi ke cewa laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil kalbi wa saddaqahu amal shi imani ba al'amarin burace-burace ba ne da kuma kawai mutum ya yi ta imajinin ababe imani abin da ya tabbata a zuciya ne ayyuka suka gaskata abin da yake cikin zuciya da haka idan mun ce muna da imani dole sai mun fito mun yi aiki aiki ce tabbatar da cewa lalle mu masu imani ne aiki da imani a wurin ahalu sunna ba sa rabuwa saboda shi kansa imani al-imanu yazidu bi ta'a ne wa yanqusu bil ma'asiya idan kana son ƙara gejin imaninka to ƙara biyayya zuwa ga Allah wajen azumin nafila sallan nafila sadakan nafila dukkan ibada ta nafila yawan karanta qur'ani wannan yana ƙara gejin imani shi yake taimakawa tankin imanin ka ya cika damdam amma lokacin da biyayya ga Allah ta ragu ka rage azumin nafila ka rage qiyamul layli daga ka dauki qur'ani sai ka fara hamma to za ka ga imanin ka ya koma maleji can ya koma kasa kasa yana nema kawai ba abun da sauran sai me ya goma can rizabiya ne ma ya kare kawai za a gan shi a rizab yake me dalili saboda bautan Allah ya rabu a lokacin da dan adam ke son imani ya karu sai ya cika kare biyayya ga Allah idan imani kuma kake so ka rage Allah ya kare mu to daga mutum ya daina wa Allah biyayya imanin sa yake lalacewa don haka ka'idar ahlus sunna imani da aiki suna hada waje ɗaya ne duk abin da muka karanta sai mu tashi mu aikata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ke fada yace in mun karanta ayoyi goma gaba gare shi baya kara mana ayoyi goma sai mun hadda tsaftace su mun yi aiki da su kuma a garin madina an samu shaidu adalai sun tabbatar da cewa wani ya yi aiki da ayoyin ƙur'ani guda goma a aikace an gani tukunan sai zo a ƙara masa ayoyi guda goma wannan ita ce tarbiyya ta aiki shi yasa sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alai ya rubuta littafin at-tasfiya wa tarbiyya dole addini sai mutum ya yi ƙoƙarin gyara alaka tsakaninsa da allah subhanahu ta'ala idan muka yi imani da allah muka yi ayyuka na kware dukkan ni'ima ta duniya da lahira babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya bamu a nan an kira aljanna a dunkule aran ma ba laifi ka dan yi shawagi a qur'ani ka dauko mana wasu ayoyi masu munasaba ka fara da ayan karshe cikin suratul kahfi inda Allah yake saka masu imani da aiki na kwarai da aljannan firdausi nan an ce aljanna can aka ce kololuwa ta firdaus Allah yake ba su innal آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا idan ka dawo cikin suratu maryam Allah bayyana masu imani da aiki na kwarai Allah yana sawa bayan Allah na kwarai su innal ladina amanu wa وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا masu imani da aiki na kwarai Allah ya ce ba ma lalata ayyukansu ba ma lalata sakamakon aikin aikinsu inna la nudi لا نضيع أجر من أحسن عملا idan ka koma kuma koda cikin suratul ankabut Allah ya ƙara bayyana ta masu imani da aiki na kwarai zai shigar da su cikin salihai su ne annabawa da manzanni والذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين a cikin surar yace in suka shiga aljanna upstairs suke gidan sama suke ba gidan kasa ba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنكم من الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم idan ka dawo cikin suratul buruci zuwa kuma suratul bayyana a nan ya kira masu imani da aiki na kware su ne khairul bariya amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya ya kara bayyana masu imani da aiki na kware suna da fauzun kabir والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكف لهم جنات تجري من تحتها ayoyi da aran ma ya kawo mana jazakullahu khairan duka Allah ya mana bayanin tanadi da yawa masu imani da aiki na kware na farko mu duba karshen kafi Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha masu imani da aiki na kware aljannan firdausi ne makomarsu kuma yace khalidi na fiha suna da masu dawama a ciki nan ma yace khalidi na fiha abada sai yace kuma la an hafi wala. wannan magana tana da daɗi. duk burin dan adam da yake neman canji Allah ya ce duk wanda aka ba aljannan firdausi shi da kansa ba zai yadda a canja masa ba ai ɗabi'ar dan adam da iya son canji idan gida ya dan dade a sai ya ga ya dace a canja shi idan mota ne yana bukatar canji amma Allah ya ce wanda ya shiga su baya bukatar a canja saboda ya san a duk iya kawata son daɗi da imagination na jin daɗinsa babu abun da ya fi wannan jin daɗin idan muka dawo maryam Allah ya ce masu imani da aiki na kwarai Allah yana sa soyayya su a zukatan bayan Allah na kwarai innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu hudda mai rahama yana sanya wudda ƙauna ta hakika nasu a zukatan bayin Allah na kare kana zaune baka san shi ba kawai daga kaji an yi kabbarar harama a harami sai a ce maka Sheikh Abraman Sudais ne sai ka ji farin ciki a zuciyarka baka taba ganin sa ido da ido ko ta kila bai taba ganin ka ba amma kiran sunan sa yana sa ka samu nutsuwa me dalili akwai bayin Allah na kware da koda baka taba ganin su ba sunan su kadai idan ka ji sai ka rika samun peace of mind shine sayyaji alulahumur rahmanu wudda akwai su a garinka akwai su a kasarka akwai su a duniya ba za su iya irguwa ba ya kara da cewa kuma waɗanda suka innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai ba ma ta ubarin aikin su ya lalace a banza matukar mutum yayi imani da aiki na kwarai Allah subhanahu wataala yana kula da aikin sa yana sa ido akan aikinsa baya bari aikinsa ya lalace wannan ya ishe ka misali ga kissar yusuf alaihi salam ai an neme shi da zina amma bai yi ba allah ya ce wa laqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahasha innahu min ibadina al mukhlasin saboda ikhlasi da kuma biyayyarsa ga Allah sai Allah ya kare shi bai yi sabon Allah ba masu imani da aiki na kware Allah baya barin aikin su ya lalace baya ga wannan idan ka duba an kabur Allah ya ce na amanu wa amilu salihati sanudkhilannahum fi salihina waɗanda suka yi imani da aiki na kware za mu sanya sunayensu za mu sanya makomarsu za mu sanya gidajensu da wajen zamansu a lahira a cikin jerin gwanan gidajen salihai su wane ne salihai anan malaman qur'ani suka ce aka kira kalmar salihuna ba a kira wani suna na al'anbiya ba iya nufin annabawa su ne salihai amma in a aya dai Allah ya kira annaba ya kira salihai to annaba sun dauki annaba salihai sun dauki bayan Allah na kware wanda darajar su bai kai na annabawa ba misali inda Allah ya kira as salihun ne yake nufin annabawa da yake ce mana wa may yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin suwa yake nan lamina al-anbiya'i wal mursalina inda ya kira annabawa kuma ya kira salihai a cikin aya gaba daya baya daya wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa dalilin zuwan al'anbiya to as-salihuna anan ni da kai muna iya shiga cikin taimakon Allah amma a wacce aya ta wa gabu an millati ibrahima ni da kai ba za mu iya shiga ba dan mataki ne na annaba da manzanni al'amari ne da mana fintin kau to da haka Allah ya ce masu imani da aiki na kware a duniya ba su kai matsayin annaba ba amma a lahira ce lanudkhilannahum fis salihina wallahi za mu shigar da su cikin jerin gwanan annaba da manzanni sai a juya a ce ga gidan annabi musa ga gidan annabi isa ga gidan annabi muhammadu kai saboda imani da ake na kwarai sai a ce ga gidan ma ibrahim bokaru insha allah ta'ala akwai nimar da ya wuce wannan babu abun da ya wuce wannan shine za mu shigar da su cikin salihai dalilin mai imani da aiki na kware. duk da matakin su bai kai na annabawa ba amma matakin annabi dan adam bai kai kansa sai dai Allah ya kai shi tun da ku sun yi iya kokarin su don muka je lahira sai mu sa su makwabci annabawa da manzanni ya ƙara ce mana innal ladhina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafa wal amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai lanubawwi annahum minal jannati za mu tanada musu masauki a cikin aljanna ghurafan sune gidajen sama a lahira gidan sama ni'ima ne da ɗaukaka wasu suna gidan kasa mai imani da aiki na ƙwarai yana can hawa na ɗari ne a gidan saman yana zaune abinsa yana kallon mai yan gidan kasa. Allah ya ce matakin bayan sun shiga aljanna ba a barin su a downstairs ba a barin su a yi na ground floor Allah ya ce can sama muke kai su saboda maɗaukaka ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in muka dawo kasa kasa ya ce ula'ika hum khairul bariya su ne mafi alherin halittu waɗanne masu imani da aiki na kware kuma yace suna da mai fauzul kabir lada wanda yake mai girma abdullahi ibn abbas ya ce lada mai girma shine shiga aljanna da kuma ni'imar da suke neman aljanna allah zai ba su jiya an yi magana akan sharrin shidan da jahannama yau sai Allah yace ce wallazina amanu a ta da zamu tashi waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai aiki na kwarai ba shine abin da hankalinka ya gaya maka na kwarai ba wanda shari'a ta ce na kwarai shine na kwarai duk yadda dan adam ya zayyana aikinsa bai zama na kwarai sai ya dace da Allah ya ce annabinsa ya ce bisa ga tafsiri da bayanin magabata radiyallahu anhum wa rahimahumullah idan ka tara waɗannan ababe guda biyu aka same ka da imani da Allah kuma wannan imanin ka gwama shi da aiki na kwarai ba a baki ya kare ba Allah ya ce sanu sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin su ne gidajen aljanna da kuma mai lambunan aljanna duka yana shiga ciki shi sa Allah kan kira jannat bai kira a matsayinsa jannatun sai ce jannat a matsayin mai jam'ul mu'annafi salim jam'i ne so da ka ya dauki matakai na aljanna kuma cikin aljanna fara inna fil janna mi a daraja a adda Allahu lil mujahidin ma baina darajatai ne kama baina sama'i wal ardi kamar yadda hadisin muslim rahimahullah ya kawo tajri min tahti hal anhar a cikin aljanna na akwai korama da ke gudana mun san akwai koraman giya akwai koraman zuma akwai koraman madara a ƙara makawa a yadda kada ne ta musu bayani da hausa matsalul jannati allati wu'ida يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جزاكم الله خيرا أتكن سورة القتال الله يجتام مثل الجنة التي وعد المتقون misalin aljannar da aka yi alkawarinta ga masu takawa fiha anharun min ma'in ghairi asin a ciki akwai korama na ruwa da kake so ka sha wani yanzu daga an ce korama sai ya tuna ruwan fariya ko kuma <laughs> faro wata ko yankari ko suwan ko in an ce ruwan aljanna fil jannati ma la ainun ra'at wala udunun sami wala khatar ala qalbi bashar ni'imar da ke cikin aljanna duk iya kwatancen daɗi na harshe bai taɓa faɗa ba duk iya sauwara daɗi na ido bai taɓa sauwarawa ba kuma duk iya hakaito daɗi da son jin daɗi na kunne bai taɓa jin daɗin ni'imar aljanna ba ruwa ne na musamman bai da alaƙa da ruwan duniya in ba ta suna ba wa an haru min labanin lan ya tagayyar ta'amu ga kuma korama nan na nono nono ni'ima ne shi yasa kaga fulani sun dace babu kokonto a kai yasa dukkan abincin da fiyayyen halitta ya ci a duniya idan ya kai ce alhamdulillah ladhi at'amani hadha sai kuma ya ce me na'am wa ni khairan minhu daga cikin addu'o'in sai ce ya Allah na gode maka da ka ciyar da ni wannan abincin Allah ka canja mun da wanda ya fi shi alkhairi in ya ci dumame misali haka zaka faɗa idan ka ci dan wake haka zaka faɗa idan ka ci buski haka za ka fada in ka ci naman kaza haka za ka fada amma idan ya sha nono sai ya ce alhamdulillahi ladhi at'amani hadha wa zidni minhu ya Allah na gode maka da kaban wannan bai cewa Allah ya canja da mafi alkhairi sai ce Allah kara mun a cikin sa saboda babu abun da yafi nono dadi a cikin abincin da zaka ci kuma wani harin min asalin musaffa akwai zuma tatacciya ba yar ciwaciwa da aka yi da suga ba zuma ce tatacciya asalin original sakarta sai wani kuma kogi wa an harun min khamrin lazzatin lisharibina sannan akwai kogo ko mai korama na giya wacce take mai daɗi ga mashayanta ba irin giyar duniya ba Allah ya ji kan kada rawi ya ce shi ya shiga aljanna dan giya zai zama wallahi kawai abin da ya zaba kenan kawai in ya je ana neman asalin yan giya a aljanna yace ce to sai a nemo su rawi su ne yan giya <laughs> to kai ka ga laifinsa a an kaga laifinsa ka yi bayani abinda Allah yake mana tallan aljanna da shi ko ba za ka sha ba ai bai ce dan giyan duniya bai ce dan giya zai zama aljanna ai hausa ce to Allah ya kai mu khalidina fiha abada aljannan nan za a dawwama cikin ta wa'adallahi haqqa alkawarin Allah gaskiya ne Allah baya yin alkawari ya warware shi yasa yace wa man awfa bi adin min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa man awfa bi ahadihi min Allah wa ke cika iya alƙawari kaman Allah ai la ahadan yufi akhahu kalla babu wani mutumin da yake iya cika alƙawarin dan uwansa kamar Allah la ahadan yufi ahadan kalla ba mutumin da ke iya cika alkawarin da ya dan uwansa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake iya yi shi yasa yake cewa wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne babu ƙarya a ciki duk abin da Allah ya faɗa baya warwarewa waman asdaqu min Allah qila wane ne ya kai Allah gaskiyar magana ai la ahad la ahadan asdaqu min Allah babu wani mutumin da ya kai Allah subhanahu wata'ala gaskiyar magana wannan yasa khutbatul haja al khutba al haja da annabi sallallahu alaihi yake fara kuduba da ita kullum idan ya kai ta karshe bayan yi inna alhamdulillah ya karanta ayoyin da muke karanta ta dan yace amma ba'at sai ce fa inna asdaqal hadithi kitabullah mafi gaskiyar labari shine littafin Allah babu wani magana mai gaskiya da ya kai maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu magana da ta kai Allah na wa ta'ala gaskiya duk abin da Allah ya gaya mana a Qur'ani na azaba tabbas ne duk abin da ya gaya mana na ni'ima a cikin aljanna tabbas ne jiya mun yi bayanin yadda ake wa 'yan wuta azaba a wuta hadithin bukhari ya ce talakan aljanna ana ba shi kamar duniya goma ne abdullahi bin abbas allah ya kara masa yadda ya ce idan mutum ya je aljanna taran farko ana taransa da hurul ain guda saba'in da biyu <laughs> wani gardi ya gyara zama ba a ce fa ne aiki kar wani abu ya dame ka yace bayan lokaci masu daraja aljanna akan kara mutum horo ɗin suna kai dubu biyar da ɗari hudu babu cefane babu biyan kuɗin wuta babu biyan kuɗin ruwa babu zuwa asibiti babu kuɗin magani a ciki babu ɗaukan mai gadi <laughs> ina ji wannan babu bashi babu recharge card a ciki babu kudin dstv da za ka biya babu shan mai a ciki komai haka kawai yake yi <laughs> Allah ka bamu Allah Allah ka Allah ka sai mu yi aiki kada mu yi mu tsaya burace burace babu aiki aran mata shi ayar gaba laisa bi kun wala الكتاب من يعمل سوءا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له laisa bi amaniyikum yadda lamarin yake ba burace-burace ku ba wala amani ahalil kitab ba burace buracen alyahudu wan nasara ba mai ya amal su'an duk wanda ya mummunan aiki yujza bihi za a saka masa da shi wala yajid lahu min dunillahi ba zai samu koma bayan Allah ba waliyan wani majibinci wala nasira ko mataimaki babu wani majibincin da zai zo ya kare shi idan mutum ya yi mummunan aiki wannan aya dalilin saukar ta yadda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya faɗa kuma haka ɗalibinsa abu saleh rahmatullahi alaihi ya fada haka mujahid bunu jabal alaihi rahmatullahi ya fada haka katada bunu di'ama bunu katada alaihi rahmatullahi ya fada haka sa'idu bunu jubair alaihi rahmatullahi ya fada haka sa'idu bunu musayyib alaihi rahmatullahi ya fada suka ce dalilin saukan wannan aya ta sauka ne saboda ana wani irin kaman husuma abinda ba shi ke cewa husuma tsakanin musulmai ta wani bangare da ahalul kitabi ta wani bangare su ne al wa wan nasara al suka ce mu mun fi musulmai da kuma an-nasara me dalili suka ce sabaka kitabana kitabakum littafin mu ya riga yi littafin ku wa sabaka nabiyuna nabiyakum annabin mu ya riga yi annabin ku su kuma annasara suka zo suka ce wa musulmai mu ma ai haka ne sabaka nabiyuna nabiyakum wa sabaka kitabuna kitabakum annabinmu ya riga annabin ku zuwa sannan annabin kuma sannan kuma littafinmu ya riga littafin ku zuwa su kuma musulmai sai suka ce kitabuna nasakhat kitabaku littafinmu ya soke naku manan sakh min ayatin aunin siha sannan kuma suka ce nabiyuna khatamul biya wal mursalina ai annabin mu shine cikamakin annabawan gaba daya shine shugaban annabawa gaba daya dan naku ya riga ya namu ai namu da yazo yayi kansilin naku zuwan littafin mu naku yayi expiring a bangaren aiki da shi sai dai kawai a imani Allah ya aiko shi kuma annabin mu da kuke cewa shine na karshe to ai shine cikamakin annabawan shine shugaban su gaba daya sai aka dauki lokaci an daina aiki kowa yana tinkaho da asalinsa kowa yana ji da me da shi shi shi ne irin wannan alfahari da ake yi sai aka bar aiki sai Allah ya ce laisa bi amaniyikum ba burace buracen ku bane fa kowa kenan ku ainihin musulmai da sahabbai wala amani ahalil kitab ba burace buracen ahalil kitab ba mai ya amal su'an ko musulmi ne ko kirista ne ko ba yahude duk wanda ya mai muni yujza bihi za a saka masa don haka ba maganan buri cewa wai littafin mu ya riga naku ko kaza kaza ya riga naku shi yasa magabatan mu ke cewa ko a yanzu mu tsaya muna tinkaho ai sahabbai jarumai ne sayyidina abubakar yayi kaza sayyidina umar yayi kaza usman yayi kaza aliyu yayi kaza radiyallahu anhum a'a magabatan mu sun yi kaza ai shehu usman dan hudu yayi kaza ai wani a'a ba mu tsaya buri ba mu me muka yi wa addinin suna cewa wai walaisa shuja mai Ka kana abi kaza wa kaza walakin da shuja mai yaqulu ha ana za ba wai jarumi ba ne mai cewa ai na, kaza ne kaka kakana kaza ne ai ni kaza a jarumi shine wanda zai ce gani nan idan ka isa ka tinkare ni zo ka tinkare ni ya zama shi da kansa yake ji ba da magabata ba a'a kai mai kai wa addinin so da ba a maganan buri ana magana zuwa ga nasaba a'a mutum ya duba shi mai yayi wa addinin Allah da wani aiki kai kake zamanin za ka shiga aljanna kawai cewa da kai kai musulmi ne bai kai ka aljanna babu aiki to da cewa littafinmu ya soke naku ai annabi mu cika makin annabawa ne wannan daraja ce ta annabi amma kai me kai ke tabbatar da darajar ka sai Allah ya ce mai ya amar su an yujza bihi laysa bi amaniyikum kalmar amani ana kiransa umniya in an yi jami sai a ce laysa bi amaniyikum ba burace buracen ku ba ku musulmai da sahabbai wala amani halin kitab ba burace buracen abota littafi ba al-yahudu wan nasara da kuke ta competition har yahudu wa nasara suka samu mushrikan makka suka ce to ai mu mu ne yan gatan Allah lan ta masana naru illa ayyaman ma'adudat wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kaɗan. su kuma mushrikai da yake mushriki mushriki ne sai ce na hanu Lalubu As. Muhimmin mun mutu ba za ta ce ba sai an tashi ba tukunna maganar wuta to ku ku za ta ku yan kwanaki kadan mu ko wutan mu ba ma maganar tashi mu a wurin mu gaba daya ai mai jira a tashe shi ke tinkahon cewa ba za a kona shi ba ko to su suka ce ba ma tashin so da duk wannan sun shiga cikin magana din sai ce wa mai ya amal su'an duk wanda ya mummunan aiki yuji zabihi za a saka masa da shi wannan aya da aka saukar da daidai wannan jumla din ta ta da hankalin sahabbai radiyallahu anhu cewa mai ya amal su'an duk wanda ya memuni da a saka mar suna tunanin duk kuskure da kai duk kankantansa ko da ka ko dan kunnen ka dan ji zuki ta malle ko ya dan ji gulma ko harshen ka dan furta wani abu bi ma'ana in ka je lahira an rubuta ana jiran ka sai suka fahimci ayar kaman babu forgiveness babu gafara babu yafiya hankalin sahabbai ya tashi radiyallahu anhu kamar lokacin da aka saukar da ayar walladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna su hankalin su ya tashi sai abubakar siddiq radiyallahu anhu as-siddiqul akbar dattijon arziki radiyallahu anhu sai ya taso ta kanasta gidansa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ya rasulullah fa kai fasila ta ya za a yi mutum ya gyaru kenan ta ya za a yi mu gyara aiki tunda an ce mai ya amal su an yujza bihi ta ya za a yi mutum ya yi kuskure gobe ya gyara ko ya kuskure ya tuba zuwa ga Allah sai yana nuna damuwarsa sai manzo Allah ya kalle shi ya murmushi sai ya ce gafara Allahu laka ya Ababakar Allah ya gafarta maka Abubakar dattijan arziki sai yake cewa alasta tamru shin baka yi rashin lafiya wani lokaci alasta tahzan wani lokaci ba ka yin bakin ciki ya ce ina yi ina rashin lafiya ya ce to mumini ne yuji zabihi din wannan rashin lafiya da kake yi to Allah yana kankare ma zunubanka da shi ne bakin ciki da ke samun ka wani lokaci wannan kafaratul lidhunub ne Allah yana kankare ma zunubanka da wannan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa mai ya amal su'an yujza bihi imma fi duniya wa imma fil akhirah idan mai imani na ibn abbas ya ce a duniya allah yake saka masa mummunan da ya yi na'am shine sai allah ya dora masa jarrabawa ko akan dukiyarsa ko akan mutuncinsa ko akan lafiyarsa ko kan 'ya'yansa sai wata jarraba ta faru gare shi mafhum babu wani abin da zai faru ga mumini na hammun ko ghammun hatta shauka ha illa kafara Allahu lahu biha min khatayahu kamar yadda hadithin muslim ya faɗa duk abin da zai faru gare ka na bakin ciki na damuwa na guncin rayuwa hatta kaya da kake takawa fiyayyen halitta tsira da aminci sabar kake cewa wannan yana kankarewa mutum kurakuransa ne don haka shi mumini mai yi amar su'an yujza bihi a duniya Allah yake kankare masa shi yasa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu bala'u bil mu'min hatta yalqa allaha wa ma alayhi khati'a kamar yadda hadisi da cikin dafin silsila sahiha cewa idan Allah yana son mutane yakan jarraba su jarrabawa da fitintunu da musifu ba sa karewa mumini har ya gamu da Allah bai da kuskure ashe kenan waɗannan jarrabawa da Allah yake yi in ma da talauci in ma da rashin lafiya in ma kuma da kuncin rayuwa in ma da rashin lafiya cikin iyalanka da dukkan fitintunu da ke faruwa gare ka yana kankare ma zunubanka ne amma kafin rifa, shi sai a lahira shi yasa su ba a yi musu waɗannan iftila'at ɗin wai dan a kankare musu zunubansu kai kana sabon Allah cibab sai kuskure faru gare ka yana kuskuren na faruwa sai ka shiga cikin wani jarrabawa kai ta da na sani amma sai ka ga kafuri bai imani da Allah ba in kasuwanci ake yafi kowa kai labari ya sha giya ya yi zina ya ci naman alade ya je gidan disco gaba ɗaya bai taɓa yadda akwai ma wani abu mai suna kiyama wa balle a tashi amma komai iya tafiya daidai wa daida duniya tana masa zanzan komai taɓa sai ya zama kuɗi shi me dalili saboda shi duniyar aka bar masa ya yi abin da zai yi a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir kamar yadda hadisin muslim ya faɗa duniya kurkukun mai imani ne aljanna ce ta kafuri to shi sa shi ba a jarraba shi a duniya shi sa za ga duk abin da yake nema cikin sauki sai ya samu amma kai daga ka kuskura hanya da sai ya ga abin ya lalace me dalili saboda baka kiyaye dokokin Allah ba sai ya jarrabe ka da wani abin ba zai baka ba amma shi babu wannan chapter na jarrabawa gare shi kai da aka jarabe ka duniya an kankare ma zunubanka ne me iya yiwa ka je lahira babu zunubi ko kwaya dai kamar yadda hadisi ya bayyana amma shi kuma tara zunubansa yake gabaki ɗayansa babu abun da bai taruwa sheikh muhammad bin saleh al usaimin al wahibi at tamimi rahmatullahi ya ce, ko ruwa wannan ka ɗauka kafir ya ɗauka yadda a wurin allah iya da zunubi ruwa dai da ya sauko daga sama ya tara ya sha shi iya da zunubi amma kai idan ka tara sai kai bismillah ka tame kai ibada kai kana da lada ba fa laifi yayi ba ruwa da ya sha iya da zunubi ya samu tuwon masara miyan kuka ya ci iya da zunubi amma kai ka yi bismillah ka saka yatsu kai ta ɗiba lada ake baka me dalilin iya da zunubi ya kafa hujja da ayoyi guda biyu a qur'ani arama ba laifi ko da kwaya ɗaya ka kawo mana qul man harrama zina زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة جزاكم الله خيرا قالوا تبيما ليس على الذين آمنوا ليس على الذين آمنوا وعلى وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات hmm. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا hmm. ra'ayoyi guda biyu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Wahabi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ka hujja na farko Allah yace qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq wane ne ya haramta zinatallahi ado na Allah akhraja li ibadihi wanda ya fitarwa bayansa wa tayyibat min rizq da kuma da'a dan ababe na rayuwa na arziki kaman abinci da kake ci sai Allah yace qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama wannan na masu imani ne kada in ji Allah da wannan yace mara imani idan ya ci ya zama mafhumul mukhalafa kenan sabon Allah yayi kuma yace laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fima taqimun babu laifi ga masu imani da aiki na kwarai ba su da laifi cikin abin da suka ci na abinci suka koshi da aka ce babu laifi ga mai imani da aiki na kwarai ya ci ya koshi wanda bai da imani da aiki na kwarai fa saboda qur'ani yana aiki da mafhum mukhalafa ne don haka ya laifi kenan tunda kai babu laifi to an kore laifi gare ka to wanda kuma ba irin ka ba kuma iya da laifi kenan so duka waɗannan ababe ashe Allah ba zai maka a duniya kuma ya barka ka saba masa bai jarrabe ka ba shi yasa idan muka saba wa Allah yakan jarraba mu a rayuwa jarraba wannan yana kankare mana zunuban mu kuma iya tarbiyyantar da mu ne don mu dawo mu masa biyayya subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib da ka yujza bihi shine a rayuwar duniya amma a lahira mumini insha Allah ta'ala ba a kunyatar da shi aljanna zai je da wannan idan ka duba littafin al al aqida al-wasitiyya na Sheikh Muhammad bin Salih al uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace in aka je filin kiyama idan za a yi wa kafiri hisabi Allah yana kiransa ne yud'a ala ru'usil khala'iq za a kira shi akan dukkan halittun duniya a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza in an gama faɗan zunubansa sai fayul an sai a tsine masa wa yutradu ila nari jahannama sai a kora shi wutar jahannama yace fa ammal mu'min amma mumini Allah subhanahu wataala hadisi yace Allah yana kebantuwa da shi ne ba a tara shi a gaban al'umma sai a ja shi gefe a boye sai Allah yace kai laifi kaza kai laifi kaza na'am kai laifi kaza Allah nayi kai laifi kaza mumini sai ya cire tsammanin tsira yana ga ya shiga uku shi ma sai Allah yace na boye maka sirrinka a duniya a nan ma zan boye maka sirri na yafe maka je ka aljanna me dalili saboda masu imani ne jarraba wanda Allah yake mana a duniya shine ya wadatar wannan ya sa hadisi ingantacce cikin sunan na imamu abu dawud rahimahullah da shaykhun al-muhaddith al-albani rahmatullahi alai ya inganta cikin sahihu abi dawud wanda sheikh salman al-auda hafizahullah ya ka cikin sa na kaifa naktarif fiyayyen Allah ya ce ummati hadhihi ummatun marhuma laysa laha azabun fil akhirah azabuha fid dunya alfitan wal qatl wal annabi ya ce wannan al'umma ta al'umma ce da Allah zai ji tausayinta a lahira Abun tausayi ce al'umma ta Allah zai tausaya mata ya ce al'umma ta ba ta da azaba a lahira azabar ta a duniya ne su ne fitintinu da ke faruwa da kashe-kashe da ke faruwa ji manzon Allah da kuma girgizan ƙasa da ake yi ya ce wannan shine azabar da Allah ya kewa al'umma ta a duniya in ta je lahira Allah zai rahama zuwa gare ta. so haka duk ababen da ke faruwa na iftila'at da muke gani Allah yana yi ne don ya gafarta mana abin da muke na kurakurai in mun je lahira mu shiga aljanna Allah ya samu a cikin yan aljanna mai ya amal su'an wanda ya mummunan aiki zabi shi za a saka masa da shi wala ji lahu ba zai samu wa kansa ba min lahi kuma bayan Allah waliyan wani waliyi mun yi bayanin waliyi jiya wala nasira kuma bayi da wani mataimaki ba mutumin da ya isa ya zo filin kiyama ya cece ka shi yasa aka kura a filin kiyama aka tashi Allah ya ce fa idza nufikha fi suri فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أنا كورا وفي لينك يا من أنتاشي الله يتي بابو دنگantaka tsakanin mutane ta yanki ba tunanin wani dan wani ne wani baban wani ne wani abokin wani ne wala ya ta babu matambayan juna ba za ka zo filin kiyama ka ce ban ga ba lissafo ban ga wabbai ba ina yake bala'in ya wuce nan baka tambayan ina wala ya ta sa'aluna tambaya ba a yi kowa ta kansa yake ji a filin kiyama wa zai iya zuwa ya taimaki wani a wannan halin ba wanda ke iya zuwa ya taimaki wani yau mai yafirul mar'umin a wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kullum ri'in minhum mai idin sha'anin guri. a cikin wani hadisi da Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni hafizahullahu ta'ala ce hadisin iya da inganci da ya ka cikin sakonsa na ukta hal turidina sa'ada manzon Allah yana cewa idan a filin kiyama aka tseda jatumar mutum mahaifiyarsa babarsa ana auna aikin da saboda bala'in filin kiyama dan adam yana Allah Allah ina ma a samu ta zalunce shi a duniya a ɗauko ayyukanta na kwarai a bashi ko a ɗabi zunubansa a ƙara mata babarsa baba dan adam yana fatan ina ma a same ta ta kasa cikin al'amura na dan a kwashi dadanta a bani ko a rage mun zunubi a bata don Allah al'amarin da ya zama babar ka ba za ka raga mata mai kuma ya saura cikinsa akwai dabara duba da kake da jinkan mahaifiyarka tausayi da kake da shi gare ta in ta ba duniya daga an kira sunan da sai ka ji nutsuwa mutumin da ya ce Allah ya ji kan mahaifanka sai ka ji kana kaunarsa kawai mutum ya yi iyayenka addu'a su ku sai ka rika jin wani yana ƙara daraja a zuciyarka ya ma fiye ce kai Allah ya ji kanka mutum ya ce Allah ya ji kan mahaifinka da mahaifiyarka Allah ya musu Allah ya tausaya musu Allah ya sauke musu kwanciyar kabari Allah ya haskaka musu sai ka ji ya ƙara daraja a wurinka ya fi kayya maka addu'a wannan duniya ne aka je lahira wala nasira ba wani mai taimakon wani kowa ta kansa yake Allah ya samu wanye lafiya na'am ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نذيرا ومن يعمل من الصالحات دكا وان وان دي أيكة أيكي نقري من ذكر ينا نمجي أو أنثى قومة wa huwa mu'minun yana halin mumini ko tana mumina fa'ula'ika masu wannan sifa yadkhuluna aljannata suna shiga aljanna wala yuzlamuna ba a zaluntan su na kira ko da kwatankwacin hancin dibino dalilin saukan wannan aya tana da alaka da ayat da muka karanta yanzu laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab may ya'mal su'an yujza bihi abdullahi bin Abbas da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhuma suka ce bayan an saukar da cewa ba burace buracen ku ba ba burace buracen ahlul kitabi ba duk wanda ya mai muni zai gani sai ahli kitabi ka ce musulmai to ga abin da qur'ani na ku ya faɗa da haka ba ku fi mu ba ma tunda Allah ya ce mu da kudu wanda ya zai gani yujzan bihi to ai mu da ku ba bambanci sai suka ce na hannu wa antum sawa ai mu da ku duk ɗaya ne da haka ba ku da wani falala akan mu su al-yahudu wa nasara ke gaya musulmai sai Allah ya ce a ba ɗaya bane wa man ya'mal min as-salihati dukkan wani wanda yake aiki na kwarai namiji ko mace masu wannan sifa ya yadkhuluna aljannata ne masu shiga aljanna amma ko al yahudu wanda nasara ai bar aiki saboda an turo annabi Musa da attaura lokacinsa ya kare tenuwar da Allah ya bashi yayi ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala don haka wani ya tsaya cewa kuma yana bin sa ayyau daren kai yake yi annabi Isa an turo shi ya zo ya isar da sako an yi yunkurin halaka shi Allah ya dauke shi bal rafa'ahu Allah ilaihi. Allah ya dauke shi zuwa gare shi dan bai rasu ba don haka tenuwansa ya kare kowane annabi Allah yakan tura masa ariyan da ya zaba masa akwai constituency nasa da kuma shekarun da aka ɗiba mara isar da sako ko zuwa ga kabilar da aka haike shi duk lokacin su ya kare sai Allah ya turo annabi Muhammad kuma ya turo shi da din da yake game duniya gaba daya ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira da aka saƙonsa bai takaita ga gari ko zamani ko wata al'umma ba a dukkan duniya saƙon ya shafe su mutum bature ne bakar fata ne balarabe ne dan afirka ne dan asia ne dan amerika ne dan amerika ta kudu ne dan turai ne ta ko ina mutum yake a duniya saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi aka tabbatar da shi an aiko shi zuwa gare ka an aiko shi zuwa gare ni an aiko shi zuwa gare su sai Allah ya ce to masu imani musulmai sahabbai matsayin su ba ɗaya ne da al-yahudu wa nasara da suka ki bin Allah ba bayan an turo Qur'ani an turo annabin karshe sai ya ce wa man ya'mal min as-salihati dukkan wani wanda yake aikata aiki na kwarai min zakarin iya namiji aw unsa ko mace a musulunci namiji da mace duk wanda ya aiki na kwarai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'ula'ika yadkhuluna al-jannata anan za su shiga aljanna saboda adalcin Allah idan namiji yayi sallah cikakkiya aka ba shi misali daga lada ɗaya zuwa goma daga goma zuwa ɗari bakwai idan mace ta yi cikakkiyar sallah za a ba ta lada ɗari bakwai ko ba za a ba ta ba za a ba ta matsayin namiji da mace a wajen biyayya ga Allah kowa ya Allah zai bashi lada daidai wa daida mata ba wai suna ƙasa da maza bane a wannan falala kuma da ake ta tinkaho a duniya wai what a man can do a woman can do ai wannan yaudarar kai ne akwai ayyukan da Allah ya keɓance wa mata da shi akwai wanda ya keɓance wa maza da shi akwai kuma abin da ya mana tarayya a kansu misali fa duba sanda Allah ya kira mafi bambancin ababe a duniya bayan ya kira su sai ya kira bambanci tsakanin maza da mata wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal untha sai ce inna sa'ayakum la shatta wallahi aikin ku daban-daban ne sanda Allah ya kira dare ya kira rana babban mace da ke tsakani sai ya kira maza da mata sai ya ce ayyukan ku daban-daban ne ai bai ce wai mata ba za su yi abin maza ba akwai aikin mace akwai na namiji akwai kuma inda maza da mata daidai ne mafhum tayyib a ka'ida yanzu aka shigo gidanka sai ga iyalinka da tabariya da kuma muciya a hannunta sai ga abin normal ne yaro baya dawowa da baya amma yana shigowa gidanka sai ya ganka da tabari a hannunka da muciya me zai yi sai ya juya da baya saboda ya ga abubuwan a inda bai dace ba daga ya ganka zai dauka ba lafiya saboda me ba aikin ka bane akwai aikin da yake ya dace da jikinsu kai ba naka bane misali yanzu kuma ka ga mace da fartanya a gona ko ka ganta ka san ba aikin ta bane fartanya bata shiga inda ya dace ba saboda yanayin jikin mace ado ne ka kama jikin mace ka ji da laushi ado ne mace ka rike ta kada sai ta faɗi haka ita ado ne amma namijin ya haka ya zama mai hawainiya ya ba so wannan muni ne amma shi namiji ka rike sai ka ji kaman ice ko dutse to shine ado amma mace ta ce karfi ka rike sai ka ga ta yi haka to ka faɗi shi kenan sai ka bi kawai a ƙasa ka tafi abin kai magana ta ƙare ita muni ne to haka Allah ya halicce mu amma a ɓangaren imani maza da mata dukkaninmu ɗaya ne a bangaren biyayya ga Allah babu wanda Allah ke rage waladansa wai dan yana cikin jinsi kaza duba yadda Allah ya kira sifofin maza goma mata goma yace dukkanin su masu aljanna arama ba mu ayar mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين jazakumullahu khaira sanda Allah ya kira siffofin maza goma ya kira mata goma ya ce ya musu da aljanna gaba daya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafidina furujahum wal hafidati wal dhakirina Allah kathiran a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima shi yasa ce wa man ya'mal min salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini fa ulaika yadkhuluna aljannata wannan su suke shiga aljanna wa la yuzlamuna nakira ba a zalunta su koda nakira nakira shine kan dibino ga kwallon dibino nan kowa yana gani to a cikin aikin su na kware Allah ya ce ko kwatankwacin wannan hancin dibinon Allah ba zai zalunce su ba inna allah la yadhlimu mithqala zarra ko da kwatan kwatan kwayar komayya wannan shine na kira qur'ani yace wala yuzlamuna na kira a duniya ne ake ciwa ciwa amma a lahira aikin ka kwatan kwatan hancin dibina nan Allah yace ba za a sace maka ba ba za a hana ka ba wannan abin da ke rufe dibino kuma aka bare aya ko na abu kamar leda a nan ko sunansa ilhafa a ba mu aya للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ilhafa wannan kuma wani zare da ke kwanci a kwallon dibino nan shine kitimir bismillah إن الذين تدعون من دون الله لا Allah ya ce wanda kuke kira koma bayan Allah bai mallaki ko da kwatankwacin zaren da ke kwance a cikin kwallon dabino ba bayan Allah na kwarai da ya kira sahabbai ahlus sufa sai ya ce la na nasa ilhafa ba sa zuwa gaban ka suna roƙon ka ko da kwatankwacin ledan bawan dabino sun kame Allah suke roƙo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq alhamdulillah kun saurari fassarar karatun alkur'ani mai girma daga bakin sheik dr isa alifan tami wanda kamfanin gerawa oil mills nigeria limited suka ɗauki nauyin kamuku shi da fatan allah ya wa kamfanin da mafificin alkhairi aliyu sufiya na alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu